janar abdulsalami alhaji abubakar shi ne shugaban mulkin soji na ƙarshe a tarihin najeriya ya mulki najeriya tsawon shekara guda daga 1998 zuwa 1999 bayan rasuwar janar sani abacha yana daga cikin manyan hafsoshin sojin da ba su taɓa riƙe mukamin siyasa ba har zuwa lokacin da ya ɗare bisa kujerar mulki ya kuma yi nasarar miƙa mulki ga farar hula inda ya zama shugaban soji na biyu a tarihin najeriya da ya haka An haifi Abdulsalami Abubakar ranar 13 ga Yunin 1942 a garin Mina, babban birnin jihar Neja a yanzu. Iyayensa Abubakar Jibrin da Fati Kande Muhammad Hausawa ne. Ya fara karatun boko a makarantar firamare ta Gwari Native Authority daga shekarar 1950 zuwa 1956. Ajinsu ɗaya da amininsa, Janar Ibrahim Badamasi Babangida. wanda ya riga shi zama shugaban ƙasa da shekaru goma sha uku. Tare kuma suka shiga makarantar sakandaren lardi ta Bida daga shekara 1957 zuwa 1962. A wannan shekara ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasa da za su shiga aikin soji. Kasancewar Najeriya ta samu 'yancin kai. Amma jihar Arewa ta kasa cika gurabanta ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na ɗamara. Sau biyu Firimiyan Arewa Sa'amadu Bello Sardonan Sokoto na zuwa kwalejin Bida domin ƙarfafa ɗalibai gwiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike guraben da ke jiransu. Bayan shi kuma, ƙaramin ministan tsaro Ibrahim Tako Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da Kyaftin Yakubu Gawan inda ya shawarce su da su shiga aikin soji. Wannan ya zabarar da su matuƙa inda su goma sha hudu suka amince za su shiga aikin soji. waɗannan ɗalibai sun haɗa da ibrahim babangida abdulsalam abubakar gada nasko garba duba sani bello sani sami muhammadu magoro da mamman batsa abdulsalam alhaji abubakar ya fara karɓar horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji da ke kaduna a shekarar 1963 daga nan aka sa shi cikin sahun farko na hafsoshin sojin saman najeriya inda aka tura su karatu a ƙasar jamus ta yamma Bayan ya dawo gida daga wannan horon, a shekarar 1966 ne ya sauya aiki zuwa sojin ƙasa sanadiyar barkewar yakin basasa. Ya yi mataimakin kwamandan bataliya ta biyu ta sojin Najeriya daga 1967 zuwa 1968. Daga nan kuma ya zama kwamandan bataliyar daga 1969 zuwa 1974. A shekarar 1975 ya tafi Amurka makarantar horar da hafsoshin sojin ƙasa inda ya yi shekara guda bayan dawowarsa ne kuma aka tura shi kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji a shekarar 1977 daga 1978 zuwa 1979 kuma ya jagoranci rundunar da najeriya ta tura zuwa ƙasar lebanon ƙarƙashin tutar dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sai kuma aka dawo da shi a shekarar inda ya zama babban jami'in horar da hafsoshin soji a makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya ta NDA Kaduna. Ya rike wannan aikin tsawon shekara biyu. Daga nan aka sake tura shi Amurka a shekara 1982 inda ya kwas na shugabancin harkokin tsaro. Wannan horon da ya samu ne ya sa aka mayar da shi shugaban sashen harkokin mulki da kula da gidajen kwanan soji na rundunar soji ta ɗaya da ke Kaduna. Bayan shekaru uku a wannan aiki, aka ɗaga darajarsa zuwa kanar a shekarar 1985. Wato shekarar da amininsa, Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji. A shekarar ne kuma aka tura kanar Abdulsalami Alhaji Abubakar zuwa makarantar nazarin manufofin mulkin Najeriya da ke Kuro, Daura da Jos a jihar Plateau. Da ya kammala wannan kwas, aka mayar da shi kwamandan Brigade ta tara ta sojin Najeriya da ke Legas. A shekarar 1986 ya zama sakataren mulki na rundunar sojin ƙasa ta Najeriya kuma wakili a majalisar mulkin soji ta ƙasa. Ya riƙe wannan mukamin tsawon shekaru biyu kafin a mayar da shi babban kwamanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya da ke Enugu. Nan ma shekarunsa biyu sai aka mayar da shi kwamanda na makarantar horar da sojin ƙasa da ke jaji a shekarar 1990. A shekarar 1991 kuma aka mayar da shi babban kwamanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya da ke Kaduna. Bayan shekara guda sai aka mayar da shi Legas inda ya zama shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin Najeriya daga 1991 zuwa 1993. A wannan shekarar ce amininsa Janar Babangida ya soka daga mulkin Najeriya kuma abokinsa Janar Sani Abacha ya karɓe ragamar daga hannun gwamnatin riƙon ƙwarya. A shekarar 1995 Janar Sani Abacha ya ɗaga likafinsa zuwa babban hafsan tsaro na ƙasa. A ranar 8 ga Yunin 1998 Allah ya wa Janar Sani Abacha rasuwa. Don haka, Janar Abdulsalami Abubakar na gida sai aka kira shi da wayar tarho daga fadar shugaban kasa cewa ana neman sa da gaggawa. Da yake ya san da cewa a ranar janar Abacha zai tafi Burkina Faso taron kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU sai ya zaci ko shugaban ƙasa zai ce ya wakilce shi ne. Dama dai tun bayan da aka ɗaure mataimakin shugaban ƙasa janar Oladipo Diya bisa tuhumar yunkurin juyin mulki, janar Abdulsalami sai ya zama tamkar muƙaddashinsa. amma yana cikin kintsawa sai aka ƙara kiransa cewa ya bar duk abin da yake ya taho nan take sai ya garzaya zuwa villa sanye da track suit wato kayan motsa jiki janar abdulsalam ya saba in ya je ofishin shugaban ƙasa ya shiga kai tsaye amma wannan ranar sai aka ce ya dakata sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo sannan babban sifetan 'yan sanda ibrahim kumasi ya ja shi zuwa cikin gida inda a hanya ya sanar da shi cewa janar abacha ya riga mu gidan gaskiya a nan ne ya je wa iyalinsa ta'aziyya amma ya tarar da babban jojin ƙasa tare da su mai shari'a muhammad lawal uwais shine ya shawarci janar abdulsalami abubakar da su tabbatar sun fidda magajin abacha kafin sanar da al'ummar ƙasa batun rasuwarsa nan take ya kira taron majalisar mulki ta wucin gadi sannan ya koma gida ya kintsa ya sako kayan aiki zuwa yamma majalisa ta zauna inda gida ya rabu har kashi uku kan wanda zai miya gurbin abacha. Wasu hafsoshin na goyon bayan Abdulsalam Abubakar kasancewar shine na biyu a gwamnatin abacha. Waɗansu kuma na goyon bayan Laftanar Janar Jeremiah Timbut Hussaini, ministan birnin tarayya Abuja, kasancewar shine gaba da kowa a mukamin soja. Ɗan takara na uku kuma shine Janar Ishaya ba mai yi babban hafsan sojin ƙasa. Ana cikin tattaunawa ne kan wanda zai gaji Abacha. sai ga saƙo daga cikin gida cewa iyalinsa sun gama shirin yi masa jana'iza a birnin kano don haka waɗannan hafsoshin soji suka katse zaman suka yi wa gawar rakiya zuwa kushewa bayan da suka koma abuja washe gari sai suka tabbatar da janar abdulsalami abubakar a matsayin sabon shugaban mulkin soji kuma babban kwamandan hafsoshin sojin najeriya sannan don kada a samu wata matsala game da mukaminsa na soji sai aka yi masa ƙarin girma zuwa cikakken janar mai tauraro hudu. Janar Abdulsalami Abubakar ya mulki Najeriya tsawon shekara guda, kuma yana hawa. A jawabinsa na farko ga al'ummar ƙasa ya yi alkawarin mika mulki ga farar hula ranar 1 ga Oktoban 1998 wato cikin watanni hudu kacal. Sannan kuma ya shelanta zaman makokin kwanaki talatin domin jimamin rasuwar janar sani abacha ranar 15 ga yunin 1998 ya ba da umarnin sakin wasu daga cikin manyan 'yan siyasar da abacha ya daure cikinsu har da sarkin musulmi ibrahim da suki da janar olusegun obasanjo da chief bola ige da dr beko ransom kuti da chief chris anyanwu da chief frank kokori A ranar 19 ga watan kuma sai ya tura manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya su kewaye shiyoyin ƙasar nan guda shida domin sauraron ra'ayoyin al'umma game da shirin mika mulki ga farar hula. A ƙarshen watan kuma ya kafa kwamiti da zai yi nazari kan ra'ayoyin da wannan tawaga ta tattaro. A farkon watan Yuli kuma, Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan ya kawo ziyara Najeriya, inda ya gana da Chief MKO Abiola, wanda ya nasara a zaben June 12. Kofi Annan ya shaida al'umma cewa Abiola ya sallata daga ikirarin da ya yi da fari cewa shi ne halittaccen shugaban Najeriya. Kuma yana so a sake shi ya koma cikin iyalinsa ba tare da an miƙa mulki a hannunsa ba. Sai dai ranar bakwai ga Yulin 1998 a lokacin da suke ganawa da wakilin Amurka Thomas Pickard sai Abiola ya fara kakari bayan sun sha shayi tare. Kafin ka ce miye wannan, tunire ya halinsa. Washe gari kuwa ya matsi ya barke musamman a kudu maso yammacin Najeriya bisa zargin gwamnatin Amurka da haɗin bakin gwamnatin Najeriya su ne suka kashe Abiola. Tashin hankalin ya fi tsamari a jihar Ogun mahaifar Abiola inda har sai da gwamnati ta sa dokar ta ɓaci tsawon kwanaki biyu. Bayan kashe wutar wannan rikicin ne kuma, Janar Abubakar ya sassauta hukuncin jagororin juyin mulkin diya daga kisan kai zuwa ɗauri. A ranar 20 ga Yulin 1998, Janar Abubakar ya sanar da cikakken shirinsa na miƙa mulki ga farar hula. A ranar ne ya ɗage ranar miƙa mulkin daga 1 ga Oktoban 1998 zuwa 29 ga Mayun 1999. A jawabin ne kuma ya soke duk zaɓukan da aka gudanar a lokacin Abacha. Da hukumar zaben kanta wato NECON da jam'iyyu biyar da ta yi wa rajista. sannan ya saki dukkan waɗanda aka tsare saboda dalilai na siyasa kuma ya yafe wa waɗanda suka yi gudun hijira a ranar 11 ga agustan 1998 kuma ya kafa sabuwar hukumar zaɓe mai suna inec ƙarƙashin mai shari'a ephraim apata mai ritaya a ranar 25 ga agusta kuwa sai inec ta fitar da jadawalin zaɓe inda ta tsara yin rajistar ƙuri'a a watan oktoba zaben kananan hukumomi biyar ga Disamba. Gwamnoni da 'yan majalisun jihohi kuma tara ga Janairun 1999. 'Yan majalisun tarayya ranar 20 ga Fabrairun 1999. Sai kuma zaben shugaban ƙasa ranar 27 ga Fabrairun 1999. Wannan mataki ya samu karɓuwa wurin 'yan siyasa ciki har da 'yan Nadeko. Don haka ranar tara ga Oktoban 1998 jagororin kungiyar da suka yi gudun hijira suka dawo gida cikinsu har da Chief John Odige Oyegun da Chief Bola Tinubu da Air Commodore Dan Suleiman. Washe gari kuma kungiyar Commonwealth ta ɗage takunkumin da ta azawa Najeriya a shekarar 1995 amma ta ce ƙasar nan ba za ta samu cikakken wakilci a kungiyar ba sai ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa na farar hula. a wannan watan ne kuma janar abdulsalami abubakar ya kama manjo hamza al-mustapha babban jami'in tsaron janar sani abacha da alhaji muhammadu abacha babban dan marigayin bisa tuhumar kashe alhaja kudirat mai ɗakin chief mko abiola daga bisani kuma ya tuhume su da sata tare da wasu mukarrabai na abacha a haka aka ganganta aka gudanar da zaɓuɓɓuka inda chief olusegun obasanjo na jam'iyyar pdp ya lashe zaben shugaban ƙasa a cikin watan maris na shekarar 1999 ne abdulsalam alhaji abubakar ya saki waɗanda aka ɗaure bisa juyin mulkin Kanar lawan gwadabe na shekarar 1995 da juyin mulkin janar oladipo diya na shekarar 1997 haka kuma ya saki hafsoshin soji guda takwas da aka ɗaure su bisa rawar da suka taka a juyin mulkin manjo gideon oka na shekarar 1990. A ranar 4 ga Mayun 1999, gwamnatinsa ta amince da sabon tsarin mulkin ƙasa wanda zai fara aiki da zara a rantsar da sabuwar gwamnati. A ranar 29 ga Mayun 1999 kuma ya cika alkawarin da ya yi na miƙa mulki ga farar hula. Wannan ya sa ya zama shugaban mulkin soji na biyu a tarihin Najeriya da ya miƙa mulki ga farar hula. Kuma cikin ikon Allah ya miƙa mulkin ne ga chief Olusegun Obasanjo wanda shine shugaban mulkin sojin da ya fara miƙa mulki cikin ruwan sanyi ga farar hula a tarihin Najeriya. Wani abin shi kuma shine a ranar da Obasanjo ya mika wa shagarin mulki a shekarar 1979 Abdulsalami Abubakar shine kwamandan faretin sojin da aka gudanar a dandalin tafawa balewa da ke Legas. Tun da mika farar hula mulki cikin ruwan sanyi sai janar Abdulsalami Abubakar ya samu ta tagomashi a wurin turawan yamma. A shekarar 2000 shi Majalisar Ɗinkin Duniya ta wakilta ya sasanta rikicin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A nan gida Najeriya kuma shi ne yake jagorantar kwamitin zaman lafiya na ƙasa wanda yake fafutukar ganin an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin aminci. har a zaben shekarar 2023 sai da 'yan takarar shugaban ƙasa suka sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da kwamitin ke shiryawa ko da yake dai ana kallon kwamitin a matsayin kyan wallami kasancewar babu wani hukunci da yake iya yi ga waɗanda suka saba yarjejeniyar Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.